Wajajen karfe goma na safe ne a gaban ɗimbin jama'a suka ziyarci rumfunan kasuwar baje na kere-keren ayyuka hannu na matan Nijar aka baje kolin su domin jama'a. Malama Aisa ta samu abin da ta zo nema kuma ta ce kayan suna da kyau sosai. Ayyuka hannu na mata suna da matukar kyau sosai kuma yana da kyau su rinka shirya irin wannan kasuwar baje kolin tunda ban taba samun irin wannan shekarar ba a sai a wajen irin wannan wannan kasuwar kuma na gan shi ya birge ni ga shi na saya. Hadiza mai sayar da zumuwa wacce take halartar kasuwar baje kolin duka da cewa wannan ne karo na farko da ta zo amma ta gamsu yadda take samun ciniki. Alhamdulillah. Ina godiya ga Allah wannan kasuwar tana matukar bunƙasa ci gaban mata Allah ya sa gaba ta fi haka. Amma ni kam kasuwar tana birge ni kwarai da gaske duka da yake zuwa na na farko farko maka ni gungumo zama kayan sintina ne wannan kasuwar baje kolin dai wadda ma'aikata masu ƙere-ƙeren ayyukan hannu suka shirya domin baiwa mata cikakken 'yancin cin gashin kansu ne. Gani yadda ƙididdiga ta baya-bayan nan ta yi amana cewa fiye da kashi ɗaya cikin biyu na al'ummar Nijar mata ne.